السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yi wa hudu ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tara kuma yau sha biyu ga watan daya miladiya takwas a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin umdatul ahkami min kalami khairil anam wallafar babban malami al-imam al-muhaddis abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili alaihi rahmatullah a karatun mu da ya gabata mun tsaya ne akan hadisi na 389 ko kuma 390 afwan a inda aka yi mana bayani akan hukuncin cin naman kaza a musulunci hadisin tabi'i zahda ibn mudrab eh, zahda mudarrib aljarmi shi kuma isnadin hadisin ya kare a sahabi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu muna bayani akan aljallala wato dabbar da take cin bayan gida hadisan aljallala ba su cika sharɗan al'imamun bukhari ba shi ya sa da muslim shi ya sa al'imamun bukhari da al'imamun muslim ba su ambace su ba amma al'imamu abu dawud al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu tirmidhi al’imamu nasa’i al’imamu ibn maja dukkaninsu sun yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina abdullahi umar radiyallahu anhu ma ya ce na ha rasulullah salama an aqlil jallalati wa albaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a game da cin dabbar da ake ce ma aljallala wa albaniha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani game da shan nonon ita dabbar da ake ce mata aljallala haka nan al'imamu abu dawud ya ruwaito hadisi dai daga sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce nuhiya an rukubin jallala an hana a hau dabbar da ake ce mata aljallala wannan bayanin da muke cikon bayani ne a game da hukuncin naman kaza to wace dabba ce ake ce mata aljallala al'allamatul khattabi a cikin littafinsa ma'alimus sunan ya ce aljallalatu hiya al'ibulu allati ta akulul jillata wahiya hiya dabbar da ake ce mata aljallala al'ibilu kuma ta'kulul jillata masu cin bayan gida raƙuma su zama suna cin bayan gida aljilla bayan gida shine sai fassara ce wahiya la'adira bayan gida ce to shine sai yake cewa kuriha aklu luhumiha an ki ba a san a ci naman dabbar da take cin bayan gida wa albanuha sannan kuma ai wa kuriha albanuha sannan ba a san shan nonansu tanazzuhan wa tanazzufan domin nuna tsafta da kuma tsarki a cikin shari'ar musulunci wa zalika annaha idan biha wujida natnu ra'ihatiha fi luhumiha dalilin da yasa aka ce ka a ci naman dabbar da take cin bayan gida shine idan dabbar ta kasance abincinta shine bayan gida to in aka yanka za a ji warin bayan gidan a cikin namanta in ji al-imam al-khattabi wa hada idan kana ghalibu alfiha minha amma malamai suka ce an karhanta a ci naman dabbar da take cin bayan gida idan ya kasance mafi rinjayen abin da take rayuwa da shi bayan gidan ne idan dabba ta kasance mafi rinjayen abin da take rayuwa da shi bayan gida ne to asali shine wancan hadisin yake bayani akan hani game da cin namanta in ji al-imam al-khattabi yana sharhin wannan hadisi. sai ce fa amma idara a kala'a amma idan dabba ta kasance tana cin ciyawa wa talafatil habba ko kuma tana cin kwaya ta hatsi kama a ce tana cin dawa ko tana cin gero ko makamancin haka wa kanat tanalu ma'a dalika shay'an min aljillati falaysat bijallalati amma duk da haka kuma sai ta zama tana hadawa da wani abu na bayan gida to ba a daukar ta a matsayin jallala jallala ita ce dabbar da asalin abin da take rayuwa da shi shine bayan gida ba ta da wani abinci sai bayan gida to ita ce ake ce mata aljallalatu mun gane wannan wannan bambanci ne mai kyau al-Imam al-Khattabi ya ambata idan dabba ta kasance abin da take ci asali bayan gida ne ba ta da wani abincin da take ci ko kuma a ce kashi saba'in zuwa ɗari na abincin da take ci bayan gida ne to ita ake ce mata aljallala amma idan ta kasance asali tana da abincinta da take ci mai tsafta amma kuma duk da haka sai tana horar bayan gida tana ci to shari'ar musulunci ba ta sa ta a cikin dabbar da ake ci ma aljallala ba wa inna ma hiya kadda jaji kun gani ko dabbar da ta kasance tana cin bayan gida to kamar kaji ne wa nahwi haminal haywani da kuma makamantan kaji daga cikin dabbobi allazi rubbama nala shay'a minha zai iya yiwa a ce suna tsintar wani abu na bayan gida amma wa ghalibu gizaihi wa alfihi min ghayriha fala yukrahu akluhu sai ya zama amma mafi yawancin abin da suke ci ba bayan gidan bane to wannan ba a karhanta cin naman su. sadaka kenan aljallala dabba da take rayuwa da bayan gida abincinta shine bayan gida amma in ta kasance tsintar bayan gida take yi bayan abincinta na asali to ba a kiranta a matsayin jallala to shine sai ya ci. واختلف الناس في اكل لحوم الجلاله والبانها malamai sun yi saɓani a game da hukuncin cin naman dabbar da bayan gida take ci zalla ko kuma mafi yawancin abincin ta bayan gida ne wa albaniha sannan kuma malamai sun yi sabani akan shan nononta. fakari hadalika abu hanifata al'imamu abu hanifa ya ce makaruhi ne in an ce makaruhi in aka bashi ya fi amma idan mutum ya ci ba za a ce laifi ba a wajen al'imamu abu hanifa wa ashabuhu da almajiransa su a wajen su cin naman da take jallala makaruhi ne idan dabba abincin da take ci mafi rinjaye bayan gida ne a wajen al'imamu abu hanifa da almajiransa to makaruhi ne cin naman ta. barin shi yafi amma in aka ci kuma ba a yi laifi ba a wajen al'imam abu hanifa ce wa shafi'iyu wa ahmad bin hanbalin haka al'imamu shafi'i haka al'imamu ahmad bin hanbal wa qalu suka ce la tu'kalu hatta tuhbasa ayyaman wa tu'lafa alfan ghayraha suka ce in kuma an tashi za a ci to ka a yanka ta kawai daga an je kasuwa an siyo ko kuma a gida suke kiwa bayan gida suke ci to kada kawai da za a yanka da kawai in ya za a yanka sai a yanka su a a hatta basa har sai an ware su a gefe guda wa tu'lafa alfan ghayraha sannan a ba abincin da ba wannan bayan gidan ba mun gane in ji al'imamu abu hanifa da almajiransa da al'imamu shafi'i da kuma al'imamu ahmad bin hanbal suka ce makaruhi ne ci amma idan an tashi za a ci to abin da ya kamata a yi shine sai a ware waɗannan dabbobin da suke cin bayan gida su tsabtata na wani lokaci idan suka tsabtata na wani lokaci to daga nan ya halasta a ci fa'iza ƙwaba lahmu hafala ba a sabi suka ce idan naman su ya tsabtata to daga nan babu laifi sai a ci jallala in ji waɗannan manya-manyan malaman وقد روي في حديث أن البقرة تعلف أربعين يوما أرويت أتكن وانا حديثي تشوى إذن شانوني saniya ce sai ta kasance bayan gida take ci Shi ne mafi rinjayen abincin da take ci to sai za a yanka ta to in za a yanka ta an ruwaito a wani hadisi cewa a batta sai ta kwana arba'in sannan sai a yanka ta in an batta kwana arba'in ba ta cin bayan gida a keɓe ta inda ba za ta ga bayan gida ta ci ba in ta kwana arba'in sai a yanka ta al-imam al ya ce ruwiya an ruwaito malamai sun yi sabani akan ingancinsa a cikin malaman wannan zamanin namu mala albani rahmatullahi alaihi ya zo a hadisi cewa idan dabba saniya ce ta kasance tana cin bayan gida abincinta bayan gida ne sai ana bukata a yanka ta <clears throat> hadisi ya zo cewa kwana arba'in ne za a batta ba ta cin bayan gidan amma hadisin malamai da yawa sun ba a fashi cewa hadisi ne da ifi da kwanakin fa ake magana ƙayyada kwanakin da kwanaki arba'in wa kana ibn umar radiyallahu wannan hadisin na shi kayyadewa kwana 40 din al-imam ad ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa sannan haka al-imam al-baihaqi shi ma ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa amma mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa iwaul ghali ya ba'a fashi. sannan sai suka ce sai al-khattabi ya ce wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yahbisu ad-dajajata thalathan ibn umar radiyallahu anhu ma sayyiduna abdullahi ibn umar ya kasance idan zai yanka kaza wacce take mai cin bayan gida to shi kwanaki uku yake barinta sun yazbah daga nan sai yanka ta wannan asarin ya inganta al-imam ibn abi shayba ya ruwaito shi al-imam albani kuma a cikin irwa'ul ghalil ya inganta shi mun gane sau da aka kaza al'imam abdusaid na abdullahi bin umar idan zai yanka kaza wadda take cin bayan gida to yakan keɓe ta kwana uku sai ta kasa yadda duk wannan kazantar da ta ci kwanaki uku to daga nan sai yanka ta mun gane وقال إسحاق بن راحويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا Amma babban malami al'imamu ishaq ibn rahawaihi sai shi ya ce babu laifi a yanka jallala dabbar da ke cin bayan gida amma idan an tashi a wanken naman da kyau sai a dafa a ci kaga shi ba ruwan shi da cewa sai an keɓe ta kenan وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة وكذلك مالك بن أنس أما الإمام الحسن البصري تكين تابعي دا الإمام مالك أتشين تابع التابعين سوسنا من ما باب لي في باس بقات الدسي أن يوان أبو هو من غاني to haka suka ce so daga a takaice jallala ita ce dabbar da mafi rinjayen abincinta shine bayan gida idan za a ci abin da ya fi in za a yanka ta ya halasta a ci amma in za a yanka ta to a ware ta zuwa wani lokaci ta kasa yadda abin da ta ci na ƙazantar to daga nan sai a yanka ta wannan shi ne ita ce magana da tafi a cikin maganganun da malamai suka yi a keɓe ta na wani ɗan lokaci da za ka ga mutane suna da wannan ƙoƙarin a gidaje kaza an san abin da take ci mafi rinjayi bayan gida ne to in za a yanka ta sai kaga an ware ta gefe guda zuwa ta dan yi kwanaki ta kasa da wannan abun da ta ci take ci na kazanta na bayan gida to daga nan sai a yanka ta wallahu alam wannan karshen bayani ne da muka fara yin shi a karatun baya da ke da alaka da cin naman kaji da shi wannan zahda mubnu mudarrib aka kawo naman kaza sai sai kyamaci naman kaza sayyiduna abu musa al-ashari yace ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin naman kaza to mu ko jallala a cikin mu ai babu kamar kaza ko in ana magana dabbar da ke rayuwa da bayan gida ai babu kamar kaza a cikin irin wannan al'ummar tamu to wallahu alam so daga wannan hadisin mun gama da shi insha Allah ta'ala hadisi na 391 an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha wannan hadisin daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma aka samo shi sayyidina abdullah ibn abbas ba bakon mu bane yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku ya abinci ai dama babu al'atun mati ake ku in ɗayan ku ya ci abinci fala yamsah yadahu to kai ya goge hannunsa da wani abun gogewa hatta yal'aqaha har sai ya lashe waɗannan yatsun da ya ci abinci da su aw yul'iqaha bambancin lugha ne ko dai ka ɗauke shi a matsayin sulasi la'iqa yal'aqu ko kuma al'aqa yul'iqu dukkaninsu ma'anan lashewa ake nufi to mala ya zaɓi ya rufe hadisin nan da kaifiyar yadda bayan mutum ya ci abinci to ya ya kamata yi da hannunsa ana buƙatar mutum ya zama ya lashe hannunsa in ya ci abinci da hannu ne ya lashe sannan sai ya wanki ko kuma ya share in share wazi. so daga daga cin fikihun hadisin <clears throat> fikihu na farko shine istihbabu la'aqi alasabi asabi ba'da al-akl qabla al an so idan mutum ya ci abinci to kafin ya goge abin hannun nasa to ko ya wanki to ya fara lashewa sannan wannan lashewar malamai suka ce alama ce ta tawazu alama ce ta kankantar da kai ga Allah cin ya lashe sannan na biyu tatbiqu sunnati hatta fi ma yu'tabaru urfan aw adatan hadisin na karantar da mu ana son a ga sunna har abin da al'ada ne ai cin abinci al'ada ne ko mutum ya ci abinci ba lada yake samu ba ko akwai lada mutum ya ci abinci ba lada sai dai a baka ladan abin da kai na aiwatar da sunna a cikin cin abincin da za ka ci ka ce bismillah sannan da za ka ci karkacin gabanka ba karkacin gaban wani ba ko sannan ko baka rika ci da zafi ba duk sunna ci wannan sannan kuma kilan abin ya kasance wanda za a iya ɗaukar sani kamar doya misali a al'adu abincinmu na al'ada ko kuma ɗan wake an so ka ci da yatsu uku sai ka ci to duk za a baka ladan waɗannan sunnonin da kai amma mujarrarin cin abinci bai da lada al'ada ko min al'arafi wal adati ina cin al'adun mutane ne mun gane sannan ka gama ci kace alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana shi ma za a baka ladan zikiri da kai amma mujarradin cin abinci bai da lada mun gane ai to ashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana son aiwatar da ita abinda al'ada ne ka abinda yake al'ada to ana son abinda aka tsara ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiwatar da shi ka yi ƙoƙarin aiwatar da shi ai tufafin mu al'ada to amma a tufafi akwai sunnoni ai akwai sunnoni na tufafi abin da ya shafi tufafin namiji da kuma abin da ya shafi tufafin mace akwai sunnoni in ka bi wannan sunnonin sai a baka lada amma mujarradin sa kaya ba lada a jiki ba za a ce wani malam malin ya sa shi kuma wani ya sa shakwara ya sa ya sa ya sa ya sa kufta sai a ce wancan ya fi lada ba babu bambancin lada sannan hadisin yana karantar da mu jawazu masil yadi da ba'an, ya halasta kenan mutum ya goge hannunsa bayan ya ci abinci amma ya kasance ya lashe kafin ya shara ko ya lashe kafin ya wanki duk ana bukatar wannan to a takaici kenan Sadaka daga alaƙar babin wannan hadisin da babun mu shine a kitabul mace ake sai kuma aka zo aka yi an gama cin abincin yanzu tas to ya za a yi a sunna shine ka lashe hannunka kafin ka wanke ko kuma ka lashe kafin ka goge hannun wannan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wallahu alam wannan kuma shine hadisi na karshe a cikin babul at'ima za mu shiga babu said babun da zai yi bayani akan farauta tun da dama ga baki ɗaya littafin kitabul at'imati to me alaka as-saidu da al-at'ima alaka as-saidu da al farauta ai ana farauta ne domin a ci abin da aka farauta ko to ne wannan mala ya ce babu saidi shine babi na 61 a cikin a cikin littafin kuma mala ya kama masa hadisai da dan dama hadisan kuma masu dan tsawo idan aka ce asai sayd a larabci ana amfani da shi a matsayin abu biyu ko dai amalu listiyad din ko kuma alhaiwanul masid amalu listiyad ita kanta farauta ana ce mata asaidu farauta kenan asaidu saidu aikin farauta sai ce sada ya saidu saidan wane ya yi farauta wa fulanun sa'idun wane mai farauta ne sannan ana amfani da lafazin as-said bi ma'ana alhaiwanil masid ita dabbar da aka farauta kamar yadda Allah ta'ala ce ya na amanu la taqtulu saida wa antum hurum ai la taqtulu alhayawan almasira wa antum hurumun ya ku waɗanda kuka yi imani kan ku kashe farauta wato dabbar da ake farauta ta wa antum hurumun alhali kuna cikin aikin hajji ko umara sau da lafazin asaid ko dai shi kanshi aikin farauta ko kuma dabbar da ake farautata dukkaninsu ana ce musu asaid mun gane ai na farko asaid din a babinsa ne masdari sada yasidu saidan annabi kuma itlaqul masdari wa iradatu ismi al masdari wa iradatu ismi al wato asalin kalma aka saka amma abunda ake nufi ana nufin wanda aiki ya fada masa dabbar da za a yi farautar tata mun gane to farauta kenan hukuncin farauta a musulunci al-ibaha halas har malamai sun sa shi a cikin abin da aka yi ijma'i a kai ajma al'ulama'u ala anna saida mubahul malamai sun yi ijma'i ba a samu wani malami da ya saba akan cewa farauta halas bace kowa ya da cewa farauta halas ce a musulunci ya halasta a yi farauta saboda Allah ta'ala ya kama farauta ya faɗe ta a cin alkur'ani kuma ya nuna cewa halasci misali Allah ta'ala yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarati wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma uhilla lakum saydul bahri an halasta muku ku yi farauta ta ruwa wa ta'amuhu mata'an lakum sannan kuma Allah ta'ala ya sanya shi ma abincin da za ku farauta ɗin ya kasance wani abu da zai zama muku na jin daɗi da za ku rayu da shi walis sayyarati sannan an halasta ma matafiya ma amma wa hurrima alaikum sai barri ma dumtum huruma amma an haramta muku ku yi farautar tudu ma dumtum matukan kuna cikin aikin hajji kaga kenan idan ba cin aikin hajji kuke ba me kenan ya halasta sannan a wani Allah madaukaki a wani wajen Allah ta'ala ce wa idza halaltum fasadu idan kuka fita daga cikin harami na aikin hajji ko na umra to fasadu ku je ku yi farautar ku malamanmu na usulu suna ce mana ne suna ce mana al'iznu ba da tahrim ya ibaha al'iznu ba da tahrim ya ibaha ko al'amru ba da nahi ya ibaha da can an hana ku yin abu daga baya sai aka ba ku umarni ku yi to wannan umarnin da aka ba ku umarni ne na halasci yana nuna muku wannan abin halas ne ku yi shi so daga farauta a musulunci halas ce babu wani malamin da ya saba akan haka sannan Allah ta'ala ya sake faɗi yake cewa yas'aluna kama za uhilla lahu sahabbanka suna tambaya kama za uhilla lahum wani Allah ya halasta musu kul uhilla lakum at-tayyibat ka ba su amsa ka ce an halasta muku ababe masu daɗi ababe masu tsarki an halasta muku wa ma allamtum min jawarihi sannan haka nan abin da kuka karanta min al-jawarihi daga cikin dabbobi waɗanda suke masu gaɓoɓin da suke farauta gaɓoɓin da suke farauta sune ne aljawari wa ma allamtum min aljawarihi da abinda kuka karanta na dabbobin ku masu amfani da gabobin wajen yin farauta mukallibina kuna masu tara karnika shine mukallibi akwai qira'a ibnu mas'ud muklibina duk da yana nuna wato kuna masu tara karnika? wannan na nuna kenan a cikin farauta kare shi ya fi daraja shi yasa zaka ga duk lokacin da ake ake magana farauta sai ka ji ana alkalbul muallam alkalbul muallam da wuya ka ji an ce alfahdul muallam ko a ce asadul muallam ko a ce abdibul muallam ko a ce adzibul muallam ko a ce albazil muallam an fa amfani da alkalbu shi qur'ani ya ambata yace ce mukallibina kuna masu tara karnukan da za ku yi farauta da su tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kuna karantar da su daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ku idan mun zo zamu a cikin hadisan zamu bayani akan matakan da malamai suka kawo na ya za a yi a gane kare masani ne ya za a gane kare masani ne malamai sun kawo wajen matakai biyar na gane karanka cewa karanka ya shiga cikin alkalbin mu'allam to sai Allah ta'ala sai ce fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga cin abin da suka kama muku wasu ku alaihi ku ambaci sunan Allah subhanahu ta'ala a lokacin da za ku aika karnukan naku in kuma ba ku faɗi sunan Allah ba lokacin da kuka aika su to in sun kama muku ba su mutu ba abin da suka kama muku bai mutu ba to in za ku yanka ku ambaci sunan Allah matakai biki to wannan aya ita ma tana nuna mana ne tana nuna mana halaccin yin farauta sannan da hadisan da za a ambata mana a cikin babin nan sau da ka farauta a musulunci ya halasci ya halasta a yi farauta amma akwai wuraren da farauta ke zama haramu ai dama asalin abu yana zama halas amma idan bai cika sharɗin halascin ba to zai tashi ya zama haramu to akwai wuraren da farauta haramci daga cikin wuraren da malamai suka haramta farauta idza qusida bihi lahu wal abas kawai zan farautar wasa ce kawai shi ke nan aje mutum kawai ya ta ganin dabbobi kawai yana harbe su kawai saboda jin daɗi ba abin da zai yi da su kawai ta harbin su ko kuma koyan farautar ake yi amma sai a ce amfani da dabbobi ba a yi sai dai a je a yi amfani da abin da bai da rai idan yau kana so kai mafarauci ne ka koya ma ɗanka farauta to ba daji za ku je ka nuna mashi gada ba ka ce kawai shi kenan ya harbe ta haka nan ba abin da za a yi da ita sai dai ka koya masa a dabbar da kai a abin da ya zama bai da rai in kuma na wasa ake kamar ɗalibai ne a makaranta ake so a nuna a koya musu to sai a amfani da dabbu a amfani da ababen da ba su da rai amma ba dabba ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da al-imam muslim ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi ya ce la tattakhidu shay'an fihi ruhun ghadban kar ku sanya wani abu da ya kasance yake da rai kar ku sashi ya zama muku karan bara kar ku sashi ya zama karan baran ku karan bara wato abin da ake koyan farauta da shi kakku sai dai ku samu abin da ba shi da rai so daga ba a farautar wasa sai dai farautar gaske so daga duk farautar da mutum zai yi ya kasance zai yi ne domin ya kashe dabbar ya yanka ya ci ko kuma ya kashe dabbar ya seda amma ba wai kawai hakanan saboda wasa a yi ba irin yadda 'yan farauta suke yi yadda yan tauri ke ciki ba yan farauta ba na biyu da farauta ke zama haram an ya kuna sa'idu muhriman bil hajji aw umrati ya kasance mafaraucin ya yi harama aikin hajji ko umra Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kashe farauta wa antum hurumun alhali kun yi harama aikin hajji ko umra kai alhaji ne ka ce labbaika allahumma hajjan ko ka ce labbaika allahumma ko ka ce labbaika allahumma hajjan wa umratan to baya halasta ka ga farauta kai dabba ka farauce ta ta haramta a gare ka mun gane ba a yi wuri na uku an ya kuna saidu fil haramin makki awil ya kasance farautar a maka take ko a madina dabbobin maka ba a farautar su ko haka dabbobin madina annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace inna Ibrahim harrama makkata wa inni harramtu almadinata ma baina labataiha fala yuqta'u udahuha wa la yusadu sayduha annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ibrahim alaihi salam ya haramta makka ya shata wasu wurare daga waje kaza daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa annabi ibrahim alaihissalam ya shata su ba a farauta su to da aka je ba a farauta a wannan wajen haka da annabi sama yin hijira ya koma madina shi ma sai ya shata wani yanki na madina ma bai na labataiha abinda ke tsakanin ƙasar da ta taru ta zama kaman badala ko ta zama ganuwa a garin madina gabas zuwa yamma kudu zuwa arewa to gabaki daya la yuqta'u udahuha ba a tsinke ba a sare bishiyoyin madina waɗanda suke da kaya ba a sarewa sannan wala yusadu saiduha sannan ba a farautar dabbobin madina yadda ka gansu gani nan bari na mm. shi yasa wani ai mai waka da yake siffanta matan da suke katangaggu yace tibun awani sumatu zannu bi ribati kaziba'i makkata saiduhunna haramun yuhsabna min tibil kalami zawaniya wa yasunuhunna anil khanal islam yace tibun awanisu yace wasu mata ne tibun tsaftatattu tsarkakakku katangaggu awanis amma mazajensu suke in sun zauna da su akwai iya ɗeba kewa suna ba mazajensu labari suna ma mazajensu maganganu masu daɗi ta yadda mazajen ba za su yi burin su je kofar gida su zauna ba ba su da dandali ice kazi ba'i makata waɗannan matan yadda kasan